والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha uku ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu a nawa yau takwas yau takwas yau takwas ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin fasulul kiɗa fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da ashirin da ɗaya da ƙasa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال صاحب الموسوعة المفصلة wanda suka rubuta littafi wanda suka da firak hmm. littafin al al wa qad sada wa intashara al ash'ari sun ce haƙiƙa mazhaba manhaji na ash'ariya yayi shugabanci idan ya yadu salajika a cikin daula na yan salajika fi ahadi wuzaratul nizamul mulk a zamanin wuzaratul nizamul mulk allazi kana ash'ariyya aqida wanda ya kasance ash'ariyya al-aqida ya kasance ba ash'ari a wajen aqida shi nizamul mulk din shi amirul mu'minin din wallazi bana al madrasa an nizamiyya ya gina makaranta makaranta an nizamiyya a can bagdad wanda ya sabur da can da ya sabur wa kama alaiha rawad al mazhab al ash'ari rawad al mazhab al ash'ari wato masu ba da kariya masu yada mazhaba na ash'ariya suka tsayi sosai وكذلك في المغرب في في دولة الموحدين haka nan cikin magrib irin garuruwan su Algeria da sauransu an gani a cikin daula na ainihin muwajidin fi ahli ibn Muhammad a zamanin ibn Tumar wa fi Misr wa Sham fi ahli Nuruddin haka a cikin Misra da Sham a zamanin Nuruddin az-Zanki Nuruddin Zanki wa Salahuddin muna yawan cin labarin wannan bawan Allah Salahuddin Ayyubi shine wanda ya yaki Yahudawa ya kwace Baitul Maqdis a wajen su kuma shine wanda ya yaki ainihin Shi'a ya kwato ainihin jami'an nan ta Azhar a hannun su da wannan jami'a ta Azhar ai Shi'a suka gina ta na Misra shi ya yake su ya kwato wannan jami'a ya sanya ta to jami'a ta ainihin asha'ira an gane yanzu wannan jami'a ta misra azhar jami'a ce wacce ta shahara a duniya akwai manya-manyan malamai zara ta kowane bangare akwai malaman malaman ainihin aqida ta asha'ira akwai malaman luga akwai malaman hadisi akwai malaman fiqh akwai malaman kaza akwai malaman falsafa akwai malaman mantiki da sauransu a taƙaice daula ce ta asha'ira shi salahuddin ayubi ya tsayu a kanta kuma sosai ya bada gudunmawa kan yada wannan akida ta asha'ira su duk irin wayannan bayan Allah su a tunaninsu akidan asha'ira shine akida mai kyau ba sa ganin akwai wata akida da ta wuce wannan ina fatan gani zai iya yiwuwa kila da sun samu bayani cewa akwai wata akida akidan salaf kila da sun karkata daga wannan akida ta asha'ira sun koma sun yada akida ta salaf amma iyakacin abin da salamuddin ayyubi ya sani shi ya san aqidan asha'ira amma galiban ai idan malamai suna ba da tarihi, gwagwarmayar da yi kusan mutane da yawa ba sa sanin mai bai aqidan shi an gane yayi mutane suna ɗauka ba salafi ne a ba ashari ne kuma ya ba da gudunmuwa mai tsoka sosai wajen a ga littattafai a ɗibi malamai su karanta da mutane wannan aƙida. na ba gane wannan amma kuma kana jin labarin irin gwagwarmayar da ya bayar wajen yaƙi da yahudawa da kuma gwagwarmayar da ya bayar wajen yaƙi da kiristoci wanda suke so su mamaye garuruwan musulmi da gwagwarmayar da ya bayar wajen yaƙi da 'yan shi'a musamman 'yan shi'a ismailiya albabiliya alkaramika mafi sharrin 'yan shi'a a doron ƙasa to su ne din ayyubi ya yaƙa ya kwace ainihin misra da sauran garuruwa na musulmi a hannunsu an gane wannan ayi na'am na'am wa ma zalika kasiran min al marakiz al ta'limiyya al yawm wato da yawa daga cikin markazozi center center na ainihin karantarwa a yau ba su gushe ba fil bilad islamiyya a garuruwan musulmi ba su gushe ba akan hanyar ashariya walakin yawan ainihin marakiz marakiz da aka gina center center da aka gina na yada addinin musulunci a duniya mafi yawansu suna tafiya ne akan mazhaba ta ash'ari mazhaban kuma a cikin marhalarsa ta biyu an gane in an ce mazhaban ash'ari a cikin marhalarsa ta biyu ana nan marhalar da ya bar aqidar mu'tazila amma bai gama shiga aqidar ahlus sunna ba kenan hakila yau yana da fahimta ta bid'a tare da shi daga baya ƙarshen rayuwarsa kafin Allah ya ɗauki ransa sai Allah ya nuna masa mazhaba na salaf sai ya koma ya rubuta littafinsa al-ibana to wannan littafin da ya rubuta al-ibana shi a nan ne ya bayyana da aqidansa cewa lalle yana bin aqida na Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a yana bin shi a wajen asma'u wa sifat da wajen kaza wajen kaza komai da komai yayi bayanin cewa yana tare da Imam Ahmad kuma yayi bayani dake dake akan al'amarin na'am na'am allati wafaqa fiha qawl ibn kullab wanda a cikin marhanarsa ta biyu wato ya goyi baya yi muwafaka da magana ibn kullab ولذلك لا بد من التفريق بين ما استقر عليه الأشعري نفسه saboda haka ba makawa a rarraba tsakanin abinda Abul Hasan al-Ash'ari ya tabbata a gare shi karan kansa akan bai ya tabbata kafin ya rasu wallazi kana alaiha qudama'i ashabi da abinda jaddadin mabiyansa suke kai daɗaɗɗun mabiyansa suna kan wancan aƙida ta biyu kafin ya dawo aƙidar salaf eh wa raja ilayhi kasirin min atba'i da yawa daga cikin mabiyansa sun dawo daga sun dawo zuwa gare shi Ina ba'd bayan haka wa bayyana ma alayhi al-ash'ari ash'ariyya al-muta'akhirun bi usulihim ya bayyana abinda ash'ariyya suke kai ash'ariyya na farko eh wanda suka zo daga baya ash'ariya mutaakhirun ya bayyana da usul ɗinsu da maganganunsu al-mukhalifa lima alayhi al umma wanda sun saba ma abin da al umma suke kai aqidan ash'ira ta saba ma abin da al umma suke kai ina fatan gane so da ka dangane da abin da ya shafi al-asma'u was sifat ash'ira sun saba ma ahlus sunna cikin al'amura da yawa ina fatan gane wannan saboda haka aqidan ash'ira aqida ce ta bid'a ولقد أصبحت الأشعرية الأشعرية اليوم مزيجا من المشاعر والمتجرات بين أهل السنة واتو حقيقة إن أشعرية سنوا إيجري يوم سنزما شودنيا أي شودنيا من المشاعر والمتجرات لكن مشايا da kuma بين bayan السنة واتو eh سنة aqidan tsakanin ahalin sunna da filosofa da sufayi da ilmul kalam da kuma aqidar jahmiya da aqidar mu'tazilawa wato ɗan asha'ira sun cakuɗa akidu kala kala tare da su ina ba gane wannan ɗan asha'ira na wannan zamanin an gane ku sun tasirantu da ainihin filosofa kasan ko mutumin da ya tare da filosofa ya tasirantu da su dole ya ɓaci. yanzu ka je karatu a garuruwan da asha'ira suka yi tasiri dole ne sai ka karanci philosophy kamar mutum ya je jami'a ta azhar in zai karanci zai karanta ainihin islamiyat zai karanci bangaren musulunci bangaren addini ba bangaren luga ba to lalle sai an koya mai philosopher sai an karanta mai mantiki da philosophy dole na fatan gane su suna ganin duk mutumin da bai karanci mantiki da philosophy ba to ba zai zama to mai tunani da mai kyau ba kuma abinda malamai suka faɗa tun daga malaman da zuwa yanzu karatun falsafa yana lalata kwakwalwa yana lalata akidun mutane yana sa mutum cikin shakka a cikin addininsa manya-manyan wayanda suka kutsa cikin wannan fanni an gane ko ba su kai labari ba irin su imamul gazali irin su imamul razi da ire-irensu wanda sun zo sun koka sun nuna sun kutsa cikin al'amarin da ƙarshen rayuwarsu babu abin da ya ƙara musu a cikin addini sai shakka ina ba zan gane saboda karatun mantik in ka duba duk inda akwai ash'ariya to akwai philosophy akwai mantik kuma duk inda akwai salafiya ana koran philosophy da mantik ina ba zan gane yanzu in ka je jami'a na na Saudiya shin jami'a ne na umur kura ko jami'a na Madina ko jami'a na kaza Za ka ga in suna karantar da kai musulunci madaran musulunci ake karantar da kai ba filosofi ba mantiki an gane to amma in ka je in ka je azhar yanzu zaka karanci addini dole sai an sa ma har da karatun filosofi da mantiki na eh a Najeriya biyu nan kaga biyu da BU kenan daga ba duka da dai galiban syllabus da suke amfani da shi syllabus din na ashariya ne sun suna tsara jarabawa masu jarabawa suna tsara shirya kan manhaji da aƙida na ashariya ina fatan gane so da haka in kana karatun islamic studies ko kana karatun shari'a a nan wajen dole sai an koya ma mandik wai kafin mutum ya je alƙali ya zama alƙali sai an gyara mai kwakwalwan shi an gyara mai tunanin shi ya zama to yana tunani da kyau Ina fatan gane wannan to saboda haka irin wannan galiban a jami'o'in mu abin da ya tasiri kenan wanda muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya wa'annan jami'o'i masu kyakkyawan fahimta masu kyakkyawan tunani ga musulunci da musulmi domin a haka wanda suka tsara wannan suna da kyakkyawan fahimta ne iya fahimtar su kenan an gani da sun ga fahimtar da ya fi wannan da sun janye haka muke musu fata muna fata Allah ta'ala ya sanya su janye daga wannan mummunan aƙida su koma zuwa ga ainihin manhaji na salaf ya zama to a karbo syllabus daga saudiya maimakon a karɓo daga azhar an gane wannan ko tun daga marhala ta wuya har zuwa ga marhala ta diploma zuwa ga marhala na digiri da ainihin masters da phd duka gaba ɗaya syllabus ɗin syllabus ne na ne na asha'ira jami'a guda ɗaya ne na sani ita ma ƙarama ce nan ɗan fodiyo dan fodiyo nan na unguwan sulusi ita kadai ke nan san a wajen jarabawa tana bin manhaji na salaf da da salaf a wajen iris ba su ɗauko wannan syllabus din a sha'ira ba an fahimci wannan ko to da a ce mu ma jami'o'in ba za su gina jami'a su ma su ringa karɓo syllabus daga saudiya to ina ganin da an samu alkhairi mai yawa kuma za a yada alkhairi mai yawa insha Allah na'am lidhalika da akthar wuqu'an fi mukhalafat al-aqdiyya zamu ga yan ash'ariya na wannan zamanin sun yi nisa cikin fasafa sun kutsa cikin philosophy sun kutsa cikin sufanci sun kutsa cikin menene aqidar jahiliya sun kutsa cikin sun da yawa saboda haka zamu ga sun fada cikin mukhalafat al-aqdiyya wal ta'budiyya sabawa ta bangaren aqida sabawa ta bangaren ibada har ta bangaren ibada suna da matsaloli yan ashariya na wannan zamani ay bid'ul aqaid suna da bid'o'i ta bangaren akidu wal ibadat suna da bid'o'i ta bangaren ibadoji amma najidu anna kaseeran min al ashariya haliya kamar yadda zamu samu da yawa daga cikin ashariya a wannan a cikin halin da muke cikin a wannan zamanin wa mundu zamanin kushairi tun zamanin imamul kushairi daga cikin babban malamin ashariya madunan tata turba sufiya sun tattara karkashin ɗariƙun sufaye albiniyya za ga da yawa da wuya ka ga mutum ba ash'ari ba sufi bane shi ka duba da kyau ka gani yana da wuya ka ga mutum ba ash'ari ba sufi bane a wannan zamanin an gane wannan ai sun tattara ƙarƙashin ɗariƙun sufaye na bid'a za ga sufi zai gaya ma cewa shi shi shi ash'ariya ne ga aƙida. sufi ne ga suluk maliki ga mazhaba duk shi kadai na fatan gane wannan shi kaɗai yake da wannan abubuwa gaba ɗaya to ka gane ku. wa taksuru fi bid'ul qubur hmm. yana yawaita a cikin su bid'o'in kaburbura wa tabarrukul bid'i eh. ila ashkhas yana yawaita a cikin su bid'o'in wato bid'o'i na kaburbura zaga ga da akwai asha'ira zaga ana yawan gina kaburbura na waliyai kaburbura na shehunnai eh? ana zuwa ana neman tabarruki da su ana aikata manya-manyan shirkoki da ƙanana an za zaka amawa suna zuwa kaburbura idan mutum bai samu haihuwa ba zai je kabari in yana cikin talauci da fatara zai je kabari duk wani halin da ya shiga ciki zai je kaburbura yana daga murya yana kiran sunan shehu shehu ya bashi arziki shehu ya bashi lafiya shehu ya bashi kaza kaga duk wannan shirka ne amma yujibul mudar idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah eh kaga ashe wane ne yake amsan addu'an wanda ya shiga cikin tsanani wanda ya mazu in ya roƙe shi wane ne yake yi tsanani wane ne yake sanya ku zaman to kalifofi a doron kasa ba Allah ba ne? adilahu ma Allah shin akwai wani abun bauta in ba Allah ba kul may yarzuqukum min samai wal ard ka ce wane ne yake azurta ku daga sammai da kasai haka dole za su ce Allah ne su kafiran maka ma suna cewa Allah ne amma a wannan zamanin za ga mutane masu bin dariƙun sufanci za ga suna tasirantuwa da kabari idan sun shiga cikin tsanani ba sa tunawa da kowa sai waliyin da ke cikin kabari an gani to ta irin wannan gaba daya wato irin wannan halaye na sufaye wanda su ma sufaye sun samo daga shi'a ne asalin wanda suka fara yada wannan shirka din su ne yan ismailiya albadiliya ɗan shi'a ta wajensu aka samu bautan kaburbura an gane sai daga baya sufaye suka ɗauka to su kuma daga baya sai ga 'yan asha'ira su ma sun tasirantu da sufaye sai ya zamanto su ma suna tasirantuwa da bidiyoyi idan kun lura da kyau garin kaduna ya tasirantu da bidiyoyi na sufanci ku duba da kyau ku gani za ku ga da'awan shek abubakar gumi ya yi tasiri a cikin wannan gari na kaduna za ku ga kaburbura da ya ku ga kaburburan waliyai da ake zuwa a yi ta a yi tabauta a wajen amma kun je sauran garuruwa za ku ga garuruwa da dama za ku ga ga waliye ga wali dan barna wali mai jijinya wali mai kaza mai kaza ana zuwa ana neman tsari da shi ana neman kariya da shi ana neman wadata ana neman kaza sai a wajensa abin da ya kamata a nema wajen Allah ana nema wajen wali kun gane shi yasa ko da yaushe da a wata sunna tana da tasiri kada malamai su ringa yin shiru akan barna idan malamai sun ga barna yi amfani da hikimomin da Allah ya ba su su nuna wa mutane fannan an gane wannan ku to wannan yana tasiri duk da mafi yawan mutane ba sa sauraron wa'azi inda za ku gane cewa mafi yawan mutane ba sa sauraron wa'azi ku je masallatan juma'a ranar juma'a ku kuma yin sallah ko ku je masallatan ku nawa ne kuke sauraron karatun ku kuna fahimta yau musamman garin Kaduna mutane suna da rauni wajen sauraron karatu musamman nan tudu wajen Kaduna mutane suna da rauni yan kaɗan da suke iya zaunawa saurari karatu to amma in lokacin sallah ya yi in ka je masallacin juma'a kai kanka sai abin ya baka sha'awa za ka mutane suna turarowa suna turarowa ga sunan dubbansu an dubbar masallaci daga nan kuma an gama addinin daga sallah kuma musulunci ya kare na ba ta gane mai a je masallatai wuraren da ake karanta da addini a zauna a fahimci addini a wajen malamai ba za a yi ba idan kuma fitina ta taso kowa ustazu ne ki dan idan fitina ta taso sai kasa sai kasa gane ma wane ne malami waye jahili kowa sai ya dada ma kanshi rawanin malanta amma a wajen sauraron karatu ba a sauraron karatu balle a fahimci addini shi yasa malaman addini suke shan wuya in abu ya taso akwai abin da zai taso ga malami yana jin tsoron ma ya yada saboda maganan ya fito da shi jahilai ba za su gane ba ila ma su mai asili sai sun gama kashe malamin su daga baya zo suna nadama sai daga baya ilimi ya zo su ce Allah sarki wallahi mu da mun san gaskiya ne ashe da mun kashe malamin ku wallahi mun kashe shi ha Allah ya sauke saboda haka wa tabarrukul bid'i bil ashkhas da kuma tabarruki da ake na bid'a da mutane wal ashiya da kuma abubuwa ana tabarruki ana tabarruki da bishiyoyi hmm. ana tabarruki da ainihin mutane a zo ana shafar jikin wani shehi ana neman albarka wajen shi na ba gane to irin wannan shafan jikin shehi ana neman albarka ko ya tofa miyau a goga a jiki ko abin da ya kama da wannan to duk irin wannan tabarruki da ashkar ba a yi tabarruki da mutum mutum ɗaya ne a duniya tilo wa'ada la sharika lahu bi hadha al-fan shine manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ake yin tawassuli da shi da jikinsa manzo Allah zaka iya gogan jikinsa ka nemi albarka da shi Shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa kaya za ka iya ɗaukar kayan ka sa domin ka samu albarkar shi in ya tofar da yawu za ka iya tara za ka iya miƙa hannunka ka goga a jikinka za ka samu albarka ina fatan gani gashin manzo Allah idan manzo Allah ya yi aski sahabbai suna rige-rige akan gashinsa suna rige-rige duk wanda ya samu gashin shi ya more in bai da lafiya zai jika wannan gashin cikin ruwan sha sai Allah ta'ala ya kawo masa waraka to malamai na sunna suka ce in banda manzon Allah duk duniya gaba ɗaya babu wanda yake da wannan matsayi inda a ce akwai wani mai matsayin nan banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya kamata ya samu matsayi shine Abubakar ko radiyallahu an ko Umar ko Usman manya-manyan sahabbai amma mun taba jin wani daga cikin su sauran sahabbai suna neman tabaruki da su mun taba jin tabi'ai suna neman tabaruki da su la ba a yi to amma wa'annan su baye sun kwace matsayi na manzan Allah sun sa wa kansu to duk wannan dole ne malaman sunna su tashi kai wajen kokarin yin bayani ga mutane kuka yanzu kwanan da ma za a shiga cikin watan maulidi na da kai za a shiga cikin ranar maulidi misali mun shiga cikin watan maulidi Rabi'u awwal to za ku ga abubuwan da za su faru a cikin wannan wata za ku ga ainihin shirkiyat da bidiyoyi da sabon Allah kala-kala da ake a cikin maulidi kuma abin da zai baka mamaki malamai suna huduma da wuya ka ji wannan magana bakin su yanzu lokaci ne a yadda na sani da malaman sunna ba sa kasa a gwiwa da zaran wannan wata ya shiga malamai za su buɗe wuta ko ina a masallatai ana wa'azi akan maulidi da nuna wa mutane cewa bid'a ne ba shi da asali da nuna wa mutane cewa bai kamata ka goyi bayan mai yin maulidi ba ko da ashana ya nemi ka bashi ashana zai kunna wuta ka taimake shi to ka shiga cikin fushin Allah na fatan gane to duk wannan malamai sun yi bayani akan shi malaman sunna gaba ɗaya kaulan wahidan babu wanda ya taba halatta maulidi to irin wannan amma sai buga yanzu an yi shiru to yin shiru akan bid'a yana sanya wa bid'a ya karfi nan gaba idan an ce za a gyara sai a sha wahala na fatan gane to ya kamata duk inda ka samu dama ka faɗakar da mutane ka nuna musu maulidi ba shi da asali an gane wannan ko maulidi sufaye sun ɗauki maulidi ibada ne har ma suna ganin in kayi maulidi kai mai son manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kwanan nan na ji wani labari ni Allah bai sama na ji audio din ba amma na ga ana tarafi ga wani wani malami sufi ana ta mai raddi wai ya ce duk wanda bai yi maulidi ba kafiri ne an ce ya faɗa haka ban san ko gaskiyar magana ba duk wanda bai yi maulidi ba kafiri ne kaga wannan abun ya kamata malamai ba wai ƙananan ɗalibai malamai su tashi su yi raddi sai a yi shiru an gane wannan to kaga wannan magana dai faɗa duk wanda bai yi maulidi ba kafiri ne maimakon shi ya zama shi yake kare kanshi ba ku za ku kare kanku kuma yanzu a'a mu musulmi ne shi lalacewa bai zo ba har ma dan bid'a yana da bakin da zai kafirta ka na ba ta gane masu ba bayan suka ce ai masu maulidi su ne mazoya manzo to shehu dan fodiyo Allah ya basa rahama a littafinsa iyawu sunna da kuma littafinsa bayanin bid'i ya yi bayani dangane da maulidi ya ce maulidi bid'a ce muharrama sannan kuma ya ce wasu malamai suna cewa bid'a ce makaruha wasu kuma sun halatta ta ina fatan gani to kenan a takaice an yi sabani akan me maulidi maulidi wasu malamai sun ce bid'a ce muharrama wasu ce makaruha wasu ce ja'iza to yanzu ka tambaye su sun ce maulidi san annabi ne to yanzu sai a ce aka bakalla ya hukuncin san annabi suka ce an yi saɓani kan san annabi wasu ce san annabi wajibi na san annabi a haramun ne wasu ce san annabi musahabi wasu ce halak ne shin wanda ya faɗi wannan bai yarda ba to shehu dan a cikin yawo suna ya ce maulidi an yi saɓani a kan shi duk da shehu dan godiwa ya rinjaye da ɓangaren cewa muharrama amma kuma ya nuna wasu malamai sun haramta musamman mai madakal mai madakal ya musu bulala sosai ko da wasu dai malamai sun yi rubuce-rubuce kan wannan to sannan wasu ce Habi ne wasu ce halal to in ka ce maulidi shi ne san manzo in ka ce haka to mun ji a kaddara mun sallama ma to ya hukuncin san manzo Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin da ya inganta cikin zayar bukari Umar radiyallahu anhu ya zo jan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay illa nafsi kai ka fi soyuwa a gare daga komai a duniya sai dai kanya sai annabi ce har yanzu baka yi imani ba ya umar dan umar na umar ya ce kai ka fi soyuwa a gare ni komai sai dai kaina da na annabi ce da sauranka ya ƙara cewa ya rasula kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da komai sai kaina annabi ce da sauranka yace ya rasulullah kai ka fi soyuwa a gare ni fiye da komai har kaina da iyalai na da komai annabi ce al'an ya umar eh. yanzu ne kai imani ya kai umar shi ne manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi fiye da ainihin mahaifinsa da shi da mutanen duniya gabaki daya to kaga ashe san manzon Allah wajibi ne har ma yana zarewa mutum imani imanin mutum baya cika sai ya fi son manzon Allah biyar da komai to maulidi san manzon Allah ne in ka ce san manzon Allah ne ba ka wa kanka bala'i saboda kaman kana ka kafirta ne ma maganar ka ka ce maulidi kan manzo Allah kuma gashi malaman musulunci sun yi sabani kan maulidi kuma sabanin nan ba na wahabiya ba Usman dan godiyo a cikin yawo sunna shehu eh. kaga tunda an yi sabani ashe in kace san manzon Allah ne to an yi sabani akan san manzon Allah wasu na ganin san manzon Allah wajibi wasu na ganin san manzon Allah mustahabi wasu na ganin ya halatta eh wasu na ganin makaruhi ne san manzo to makaruhi ne san manzo ai duk wanda ya faɗi wannan ya kamata ya kamata ya zama zindiki ashe kenan kiran maulidi san manzo Allah wani abu ne wanda yake ya saba ma addini kai tsaye to wannan bawan Allah sai ce duk wanda baya maulidi ko duk wanda ya inkarin maulidi ya kafirta haka aka faɗa ban tabbatar ba dan ban ji ba amma gaskiya na ga alaman gaskiya dan ana ta mai ana ta mai raddi ta ko ina saboda maganar da ya faɗa ina ganin hatta cikin sufayen ban tsamana ko wanda ya taɓa yin gigin wannan magana ba shi ko sai ya karambanin sakin wannan magana ina fata gane wannan to saboda haka muna fata in Allah ya sa ya ji wannan nasiha Allah ya sa ya janye daga wannan mummunan ra'ayin da ya kawo don wannan mummunan ra'ayi shi kansa ya ta kanshi wa iyaz billah Allah shi Allah shi taimake mu to su a sha'ira kawai da muka ce menene eh, wa tabarrukul bid'i bil ashkhas da kuma tabarruki na bid'a da mutane hmm. wa ibadat da bidiyo'i na ibadoci wal askar da bidiyo'i na zikirori wal mawalid da bidiyo'i na maulidi wa nahwiha da makamancinta wallati tumayyizuhum haliyan an ahli sunna bi wuduhi sannan abin da yake bambanta su a halin da ake ciki yanzu daga ahli sunna kaga suna da bidiyo'i na maulidi ɗan asha'ira suna yin maulidi kaga duk duniya gaba ɗaya malaman sunna na duniya sun tabbatar maulidi bid'a ne na fatan gano wannan kuma ba wani magana wai bid'a hasana duk wanda ya ce akwai bid'a hasana to kamar ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haici saku wannan shine maganar imamu na mali man iftara bid'atan fara'aha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala ce duk mutumin da ya kirkiro bid'a sai ce tana da kyau to ya rai cewa lalle annabi Muhammad yayi ha'inci da saku ba wata bid'a mai kyau kuma irin wannan a gausun ainihin sufaye gausun dariƙar tijaniya Sheikh Ibrahim Inyas shi ma ya tabbatar da cewa ba wata birya mai kyau a cikin littafinsa tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam tafsiratul anam fi annal ilma huwa imam shi Sheikh Ibrahim Inyas ya wallafa wannan littafi yana raddi ga masu cewa wai akwai birya mai kyau ci ba wata birya mai kyau duk birya fata ne kaga idan an ce birya fata ne masu cewa maulidi a hasana fa kaga sun saba ma fatawa na Sheikh Ibrahim ya? wanda shi ya haramta duk wata bidiya na ba ta gane wannan ya haramta kowace irin bidiya misali ya ce duk da ne da tunda bata ne maulidi shi sun ce bidiya ne mai kyau sun ce in ka ce maulidi haramu ne ya kana shiga mota haka suke cewa to shiga mota kwace shi zamanin manzo to haka suke kafa hujjoji irin nasu wa iyaz billah eh to ya kamata su koma zuwa ga littafin shehun su Sheikh Ibrahim ya saka irin bayanin da yi ya kawo hujjoji kuma ya yi raddi ga masu cewa akwai bid'a mai kyau haka suke cewa to ai musabaka ahlus sunna ba su ba su tashi aka ba tunda ba dukan muke yi ba masu yin musabaka yan kaɗan ne akan wanda ba sa yi ina ba gane yanzu a masallaci na suwaye masu musabaka da waye da waye daga hannu masu musabaka zaka ɗan kaɗan ne saka in suka yadda in suna ganin musabaka ne matsala mu daina musabaka su su daina su daina maulidi za mu daina kowa ya canje sai mu janye daga musabaka su su bar maulidi in zai yi sa <laughs> na fasan gani na'am saka musabaka su ba matsalar su bane ba sun san musabaka shi dai kalmar musabaka yana da asali a musulunci musabakan qur'ani ko malaman sunna sun yi sabani akan shi shi kanshi akwai masu cewa musabaka na qur'ani wanda za a yi dan abiya akwai masu ganin bai halatta ba akwai masu ganin kuma ya halatta malamai sun tattauna akai a cikin kaga ba mu dauka mun sa aka ba har sabani muke akan shi kuma ba mu zo mun ce duk wanda yake musabaka masoyin manzo Allah bane wanda baya yi maki manzo Allah amma su sun rataye soyayya da kiyayya kan maulidi in za su yi gayyata zai ce ana gayyatar al'umman manzo masoya manzan Allah zuwa ga maulidi suna wani raddi a koye wani raddi na kokarin raddi ga maulidi na kane ya haibu na ammar ya kol ya kasance ya haibu na ammar yana cewa almutazila aljahamiya a cikin mutazila yan jahamiya ne maza mutazila ba mm. jahamiya ne maza su wal ash'ariyatul jahamiyatul ina su kuma ash'ariya su jahamiya ne mata abin nufi mutazilawa sun fitowa a mutum su yada gidan jahamiya amma a sha'ira suna ɗan ɓoye-ɓoye su kamar mata ne ba su da jarumta amma dukkan su gaba ɗaya suna da aƙida na jahamiya. wa muraduhum al-ash'ariyya alladhina yanfawna sifat al-khabariyya abinda suke nufi a sha'ira wanda suke kore yanfuna sifat al-khabariyya wanda suke kore sifatul khabariyya sifofi na khabariyya irin su fuska ta hannu su ainihin irituwa kan al'arshi zaka a sha'ira suna cewa Allah baya sama al'arshi suna cewa Allah baya ko'ina, ina sannan kuma suna maganin cewa Allah ba shi da fuska irin nashi Allah ba shi da hannu suna kore duk abin da ya tabbata cikin Qur'ani da hadisi an gani suna kore saukowar Allah wato saman duniya can cikin dare lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya wanda ga hadisai nan mutawatirai har ma Imam Zahabi yayi littafi hadisun nuzul a hadisun nuzul ya tattaro isnadin Nasiruddin Albani ya takarijin littafin kuma ya ƙara karfafa littafin ya nuna cewa hadisan da suka yi nuni cewa Allah yana sakowa sakowa irin nashi hadisai ne mutawatirai an gane ne wa amma man qala minhum bi kitabil ibana amma daga cikin asha'ira daga cikin asha'ira wanda yake da ra'ayin littafin al-ibana alladhi sannafahu al-ash'ari fi akhir wanda Abu al-Hasan al-Ash'ari ya wallafa a ƙarshen rayuwarsa wanda ya bayyana da mazhaba na salaf ولم يظهر مقالة tunaqidu zalik eh wanda yake da wannan akida ta ash'ariya ta karshe wato bai bayyanar da wata magana da ta saba ma wannan ba fa hadha yu'addu min ahli sunna wannan ana lissafa shi daga cikin ahli sunna in ya to ya rike littafin ibana na abul hasan al-ash'ari kuma ya yi imani da abin da ke cikin littafin kuma yana yada shi kuma ya kudurta abin da ke littafin to wannan dalibin ash'ari ana sashi shi daga cikin ahli sunna na fatan gane lakin mujarrad al-intisab ila al-ash'ari bid'a ko dai guntarin danganta kai zuwa ga ashariya cewa ni ba ashari ne bid'a ne an gane guntarin danganta kai zuwa ga ashariya bid'a ne an gane wannan ayi dan mutum bai jingina kanshi zuwa ga ra'ayin wani mutum cewa shi yana bin ra'ayin wani mutum ne wajen aqida aqidan sunna ba aqidan wani mutum guda ɗaya bane babu wani mutum da zai yi alfahari cewa aqidan ahlus sunna na shi shi kadai shi yasa ahlus sunna babu wani mutum da zai alfahari ta kamar yadda wasu yayin kuskure Ta su ce ahlus sunna wani malami da ya zo nan Najeriya yana so ya yaƙi ahlus sunna yan salafiya sai yana kiran su yan albaniya shi yana ganin wai mabiya albani Nasiruddin albani sai daga cikin ainihin malaman salafiya ne amma ba mu ɗauke shi Allah ba mu ɗauke shi annabi ba muna bin shi ne akan basira in yayi daidai mu ɗauka in bai daidai mu aji babu wani mutum da muke son shi so hana ganin laifi da muke bin shi bi hana ganin laifi babu shi duk duniyar nan gaba daya sai dai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to jingina yan salafiya zuwa ga albani cewa yan albaniya wannan kai ma ka san baka yi adalci ba saboda akwai abin da Nasiru dai albani zai aikata da yawa kaga ba mu bi shi ba ba ma tare da shi akan wannan abu duk da kuma malamin mu ne muna mutunta shi an gane ko sannan wasu kuma sai su kira yan salafiya sai su kira su yan madafila ko yan jami'a suna nufin yan salafiya suna bin Sheikh Rabi bin Hadi al-Madkhali ko suna bin shek Amanul Sheikh Al-Aman al-Jami wayannan malamai guda biyu manya-manyan malamai ne na sunna manya-manyan malamai ne masu kokarin yaɗa ta amma propaganda na yan sururiya propaganda na ikhwanul muslimin ya sanya suna kokarin su ba ta shafa wa malaman bakin fenti wani ma bai san su ba amma daga bakin wani malami wanda ya yarda da shi mai mummunan manufa an gane sai malamin ya yada propaganda na bata nan malaman dan ya cimma burinsa shi yasa aqidar sunna ba gina ta kan takalidi ba idan malamin karatun salafi su kan wani malami kada kai gaggawan yarda wai wannan malamin ya wallafa littattafai wannan malamin a ina ya rayu kamar su shekarabi da amanar jami'i duk nan fa sun karanta a jami'ar islamiyya babu abin da malamai manyan malamai su bin ba su usaimin su nasiru ɗin su fauzan su waye suka faɗi game da su sai alkhairi inda suna da wannan mummunan aƙida aikin daga madina za mu ji ana ta musu rudugu shin ka taɓa jin yadda manyan malamai suka yi ta musu rudugu sannan har yanzu akwai malaman salafiya saudiya kun ji suna ta ma shekara biyu ko suna ma shek amanul jami rudugu an ta yi kamar mu 'yan najeriya mun je mun yi karatu a madina sai muka dawo kuma da wata mummunan aƙida wai muna ta haɗa muhadarat sai a hada muhazara a nan a ce wai ana yin muhazara ne akan shekara biyu ko ana yi akan ainihin al'aman aljani wai akwai wasu mutane yan jami'a to wannan sunan shi propaganda duk wanda ya faɗi wannan ka ce dan Allah da komai littafin wayannan malamai in karanta an gani ya nuna maka aibin wayannan malamai in mun ga aibin su wallahi za mu rabu da su in mun tabbatar sun saba wa manhaji na ahlus sunna wal jama'a wallahi za mu rabu da su dama muna tare da su ne muna son su ne saboda su rike sunna Ya duk mutumin da ya zo yana da awon sunna shi boyewa yana da wata akida ba ma tare da shi to mu abin da muke so yanda ake kawo hujja da littattafan yan dari a sufayi a kawo hujja da littattafan shi'a to muna so a kawo hujja da littattafan shekarabi da Amanu jami to wannan shi zai in za ku yi muhadara ku daga littafin shafi kaza kun ji abin da suka faɗa ina fata wannan zai taimaka wajen mutane su zauna zai karanta shekaru shekarabi to mutane masu yi muhazara za ka ɗalibi ya zo daga jami'a sai ya haɗa muhazara ya cike kawai ya shirya ne kawai yana ta farfaganda da zage-zage babu wani dalili wannan babu wannan ya saba ma ka'ida na ilimi an gane to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye to yanzu wannan suna na ash'ariya mutum ya ce shi ba ash'ari ne ya kashe asalin danganta kai zuwa gare shi bid'a ne لا سيما وأنه بذلك يوهم حسنا حسنا لكل من انتسب هذه النسبة أي وانا سبودا ينا تنانين شو ga duk wanda ya jingina ma kanshi wannan nisba din ya kuma yana buɗe goba na sharri saboda su ƴan ashakira da ƴan maturidiya suna lissafa kansu a cikin su ne ahlus jama'a in ga ce ahlus sunna jama'a ana nufin ashakira da maturidiya haka ake yadawa amma su ahalus sunna ne ba ahalus sunna bane su na fasan gani amma an kana karanta littattafan firar da kuma littattafai wanda aka wallafa na aƙida daga bisra za ka ga idan suna magana kan ahalus sunna sai su ce maka imamai guda biyu ne su ne imaman ahalus sunna su ne ce imamu abul hasan al-ash'ari da kuma abu mansur al-maturidi a gani eh mun yadda abul hasan al-ash'ari imam ne daga cikin imamai na ahlus sunna saboda ya rubuta littafi a ƙarshen rayuwarsa wanda ya nuna ya bar wancan mummunan akida ya koma zuwa ga akida ta salafiya. an gane ku eh ahammu mabadi'ul asha'ira mafi muhimmancin manufofin asha'ira awwalan at-tauhid na farko tauhidi التوحيد عند العشائرة هو نفي التشبيه من التوحيد يا ولد العشائرة التوحيد يا العشائرة شيء كور التشبيه والتعقور بالذات أقول كما أنت الله ده هلتا دكما تعدد الذات أقول شيء وذات الله أنا ديوا أشي وين الله أنا ديوا kaga duk wanda yace Allah yana da yawa ya kafirta ko to tauhidi shine korewa kada ka ce Allah uku ne kamar yadda nasara suke cewa laqad kafara allazina qalu inna Allah salisu talata masu cewa Allah shi ne uku na uku sun kafirta masu trinity God the Father God the Son and God the Holy Ghost Allah uba Allah da Allah mai Allah ruhu mai tsarki to kaga wannan sun yi da'awan ta'addud zat cewa zatin Allah yana da yawa an gane ko to a sha'ira suna kore ta'addud zat wa nafi tabi'i sannan suna kore kore ainihin sasantawa a ce Allah yana da wani sashen abu a gane a nan da suke kore to Allah ba shi da hannu Allah ba shi da fuska Allah ba shi da kafa Allah ba shi da kaza suna korewa saboda su ce duk abin da ya shafi tarkibi da kuma tarkibi in ce tarkibi kama shi ne dai kamar tabhidi a ce Allah yana hauhawa akan abubuwa da yawa yana da fuska yana da hannu yana da kafa yana da kaza suna korewa wata suna kore juzu'i juzu'i a nafil kammiya suna kore yawanzuwa akwai abin da a ashayira sai kira alkambiya almutasila da kuma kambiya almutasila da suke nufi da alkambiya almutasila suna nufin a ce wai Allah a cikin zatinsa akwai abubuwa da yawa ka jingina mu a zatinsa akwai fuska a zatinsa akwai ido a zatinsa akwai hannu da su a ashayira sun kore ba su yadda Allah yana da fuska ba duk da Qur'ani ya tabbatar kullu man alaiha fa wa ya yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah ya tabbata maka shi da fuska Allah ya tabbata maka shi da hannu amma ba irin na halitta ba an gane duk wani sifa wanda Allah ya tabbata maka shi ba irin na halitta bane an gane ko yau Allah ya ce yana ji irin na halitta ne ya ce yana gani irin na halitta ne ya ce yana magana irin na halitta ne to kaga in ka yarda cewa duk irin wa'annan sifofi ba irin na halitta bane to shi ma fuskan Allah ba irin na halitta bane an gane hannun Allah ba ka tunanin ba ka kiyasta shi da na halitta shi Allah ba a kiyasta shi da halitta ka ce kafan Allah irin na halitta ne diddigen Allah irin na halitta ne to wannan aqida ne na kafirci su ahli sunna ba sa ba sa ainihin tajbihi to su ma su kuma ashaira suna kore wa'annan alkamiyya almuttasila sannan suna kore alkamiyya almunfasila shine a ce akwai alloli da yawa a ce akwai ta'addur fi zat ta'addur fi an gane ko a ce zatin Allah na da yawa ba shi kadai bane abun bauta to shine kaga wannan mun yi ittifaki da da ƴan ashaira nan wajen ko kuma mun yarda da a kore alkamiyya almunfasila amma mu ba mu da wani akida na alkamiyya almuntasila mu abin da muka yarda kawai duk wani siffa wanda Allah ya tabbatar wa kanshi haka nan duk wani sifa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mun tabbatar tare da tare da kore kamanceceniya da halitta saboda Allah cikin alqur'ani cewa laysa kamithlihi shay'un sai cewa huwa samiul basir Allah babu wani abu misalin Allah kaga nan ya kore duk wani sifa na Allah da wani zatin sa bai kama da dan adam ba amma fa yana ji yana gani to kai da yana ji yana gani to ai mu ma muna ji muna gani ko kayan da Allah na magana uwa muna magana kayan da Allah na da hikima uwa muna da hikima Allah ya ce wa laqad atayna luqmana al-hikma an ishkur lillah hakika mun ba luqman annabi luqman hikima ka gode wa Allah ya kai luqman to luqman na da hikima Allah ma na da hikima an gane to yanzu za mu ce kawai dan sun yi daidai wajen suna sai mu ce karfin su ɗaya ne sun yi daidai wajen kaifiya la an gane kamar yadda na kawo misali satin da ya wuce na ce kiyashi kiyashi na da ido suna da kafa to ka haɗa su da kafan kamana kai ɗan adam ne ko jiwa yana da kafa kiyashi na da kafa kiwa na da ido kiyashi na da ido ka haɗa su yanzu kiyashi nawa ne za su kai girman girman idan kiyashin gaba ɗaya gurungun su nawa za su kai girman idan idan kiwa eh to ashe kaga in an ce ido suna ya tara in an ce hannu suna ya tara in an ce kafa suna ya tara su kansa halittu siffofinsu daban-daban ne to yaya kuma za ka zo ka ce wai in an ce ido wai an kamanta Allah da halitta in an ce hannu an kamanta Allah da halitta amma su a sha'ira sun yarda Allah yana ci Allah yana gani Allah yana magana Allah yana da kudura Allah yana da irada shin halitta ba su da wannan sun yarda Allah rayayye ne halittu ba rayayyu ba ne rayu ne zuma. to me yasa su a shayira ba su kore wannan sifa ba suka ce a ah, ai su abin da yasa ba su kore siffan ba suka ce su sun yadda Allah yana gani ba irin na halitta ba Allah yana ji ba irin na halitta ba Allah yana magana ba irin na halitta ba Allah rayuwa ne ba rayuwa irin na halitta ba yana da kudura ba irin na halitta ba sai mu je to irin wa'annan abin da ka tabbatar me yasa ba za ka tabbatar da su a sauran sifofi ba ai sai ka ce yana da siffa yana da fuska ba irin na halitta ba yana da hannu ba irin na halitta ba ka ka huta to sai suka zo suka yi tawili a wannan wajen suka kore na abubuwa don san ransu na'am wa fi zalika kolon. a cikin wannan suke cewa inna Allah wahidun fi zati lalle Allah shi kadai ne a cikin zatin sa la shabiha la Allah babu abin da ya kama da shi wahidun fi af'ali Allah shi kadai ne wajen ayyukansa la sharika la Allah ba shi da tarayya a wajen ayyuka shi kadai yake shi kadai ne bai saukar da ruwa shi kaɗai ne mai kashewa shi kaɗai ne mai ra su ma sun yarda da wannan ashahira. na'am lidhalika fassaru al-ilaha bi annahu al-khaliq da wannan sai suka fassara al-ilah al-ilah shine al-khaliq aw al-qadir ala al-qidra kace Allah shine mai mahalici mai iko akan kirkiro abu Allah shine mahalici mai iko akan mai kirkiro abu wannan nan suka tsaya nan shi da tauhidi a wajen ashahira. Alƙadiru ala jikira Allah yana da jiko kan kirkiro dan adam wato yana da kirkiro kan yana da jiko kan halitta kan kashewa kan rayarwa kan bada arziki wannan shine tauhidi wal tauhidi da tabbatar anan rububiyya kaga sun tabbatar da tauhidi na rububiyya wanda kafiran maka ma sun tabbatar da irin shi kafiran maka sun yadda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna la hmm. in ka tambaye su wane ne ya halicci kamar da sai Allah ne kul man rabbus samawati wal ard an gane ko duka tambayar ce Allah ne misali an gane su gaba daya suna tabbatar da Allah shi ke halitta Allah shi ke azurtawa Allah shi ke kashewa wannan shi ne ta'arifin ta'a Allahu a wajen su alqadiru ala iftira allazi ma huwa illa tauhidur rububiyya wanda wannan ba wani abu bane face tauhidur rububiyya to yaya maganar sujada ba su yi bayani cewa sujada Allah ko ake wa sujada ba Kowa kuma gane ba yaya magana abin da ya shafi halartawa da haramtawa ba su yi magana cewa Allah kada ke ma wannan ba ya magana abin da ya shafi addu'a ba su yi bayani cewa Allah kada ke roƙo wajen addu'a ba cewa roƙon wani Allah shirka ne yaya magana neman agaji da neman tsari ba su yi magana cewa Allah kada ke yi ba ya magana alwashi ba su yi magana Allah kada yake ba ya magana yanka in za ka yanka dabba da sunan wa kake yanka dabba duk ba su yi magana ba ai wa'annan su ne ibada an gane ina ce ajila ai ana nufin Allah shi ne abun bauta addu'a neman tsari neman ceto neman agaji alwashi an gane wannan ko halattawa da haramtawa duk gaba ɗaya da sauran da sujada da sauran abubuwa duk gaba ɗaya Allah ake wa to amma a sha'ira a wajen tarihin suna al'ila ba sanya wannan daga ciki ba na'am illa ma huwa tawhid al-ruh wa ankaru sifat al-wajh wal yadayn wal ayn wato sun yi inkarin siffan al-wajh ba su yadda Allah yana da fuska ba da hannaye da kuma ido li'annaha tadullu ala tarkib domin shi yana nuni akan tarkibi kamar yadda muka yi bayani wal ajza da kuma juzu'i juzu'i a wajen su saboda sun duba dan adam ne shi dan adam in an ce yana da fuska yana da kaza to wani yanki ne na jikin shi to sai suka kamanta Allah da wannan shi kuma Allah ba a kamanta shi da halitta walam ya kulle hukufuwan ahad Allah babu wani tsara bai da wani tsara da yake daidai da shi kun lura to su kamanta suka duba yanayin halitta to duk abinda halitta yake da shi in an siffanta Allah da shi sai ce duk ɗaya ne alhali Allah kuma ya nuna duk wani siffan shi ya bambanta da na halitta an gane bai kamata in aka kawo siffan Allah ka dinga tunanin siffa na halitta ba sun bambanta fi haza mukhalafa li mafhum at-tauhid inda ahli sunna a cikin wannan akwai sabawa ga mafhumi na tauhidi wajen ahli sunna wal jama'a وبذلك at tauhid huwa ithbat ar الربوبية da wannan dai asha'ira suka sanya tauhidi shine tabbatar da rububiyya zuwa ga Allah azza wa jalla duna uluhiyya banda uluhiyya ba tabbatar da Allah saka ga Allah ba kalas hmm. na'am wa alaikum assalam su malaman da ya sani sun yi saɓani akan mauli ashe da fodiyo littattafan da yake da shi daidai da zamanin shi ne ko wasu littattafai da yawa wanda bai taɓa gani ba shi na fatan gane saboda shehu dan fodiyo karatun shi yayi ne kawai a kasar hausa kuma bai fita ko ina ba ko aikin hajji mai samu zuwa ba shi saboda ka fadar mu kokari ma yayi ba a haka ne an gane ku shi yayi amfani da littattafan da ke wajen shi ne sai ce malamai sai nan ba yana nufin malaman salafiya bai sabani ba ba su yake nufi ba eh na'am ina can sallama wa alaikum salam eh philosophers eh. a to shi ne matsalar ai in dai mutum ya samu wannan kwas ta baya ki wani mutum ya samu wannan kwas a jami'a ya kamata ya janye ne ko ya ci gaba a kai to kaga mafi alkhairi in dai mutum ya san zai je karatu a wani waje da yi wannan gane je an gane ya yi. yin karatun islamic studies inda ka san za a karanta da kai miyagun akidu ai barin shi ba alkhairi inda za a karanta da kai miyagun akidu to matsalar mu shine a Najeriya masu karantar da darussa za ga Allah ya toshe musu ba su da ma fahimtar abin da kyau ko sun karanta da kai ba za ka ci tasirin abin ba tunda ba gogaggu ba ne a fannin Allah zai taimake masu karanta da shi ko a jami'o ko a nan sanawiya za ka wani kawai bai taba karanta abu za a mika mai karanta kawai ya ta bugawa ya ta larabci larabcin da yake daban abin da aka rubuta littafin daban shi kenan sai a ce ana ana koyar da mandi. shi kan shi bai san ma me yake faɗa ba shi sa haɗa da biya gama ba zai ma san ma me mandi ba ina fatan gane duk ɗaliban da suka karanci mandi ba za ka taba ganin su wani ka ce to dan Allah wani zan zo in koyi mandi zai ce wala ban iya ba ni ma ni kawai na yi ne don cin jarabawa kaga wannan ba karamin taimako Allah ta'ala ya ma'aharin sunna ba da a ce sun karanta shi da za su ta jayayya da mutane ne to sai Allah ya sa ba su iya ba eh na'am ko ka taba haduwa da wani gashin mantiki falsafi guda nawa ne yanzu a jami'an Najeriya mutum da yake yawo da shi ko ina yake yake haye zama fistin lecturer mutum da ne shi ne da karantar da falsafa ko ina ya zo nan ya je nan ya je nan ya ta yawo saboda ba ba wannan fanni shi kuma wannan wanda wanda yake ake yawo da shi din ya ce ya dade a gaban mutane cewa ya dade bai sallah ba kuma yana nan yana karantarwa a nan jami'o'in musulmi wallahi ya ce ya dade shi bai sallah ba yace sallah yace shi yanzu da Allah ya yi shi a garin Kiristoci shi ma Kirista zai zama kawai yana yin musulunci saboda al'adar ce al'adar Arewa ne ya wannan ko bai jin kunyan ɗaliban a gaban ɗalibai yake lakcar yake gaya musu wannan eh to shi ne a shi yana ce musu in kun yarda sallah ɗaya zan muku sallah ɗaya kawai ku gani ku san na iya sallah yace baban shi musulmi ne yace amma yayi nadama da aka haife shi a musulunci shi kawai inda ya taso a wani duk da ya taso ko gari zai bautan gunki zai bauta gunki ne ce kawai ya zangace da aka haife ka ba wai shi ya ɗauki musulunci sunan shi na musulmi ne amma baban shi wa musulmi ne amma shi gaskiya baya sallah ina san gani su kaga kuma kai ɗalibi da kaje karatu kace zaka ja da shi zaka sani shi yasa yana da yanci ya faɗa abin da ya ga dama har ƙur'ani yake karanta ya qur'ani rabbi wallahi yana karanta da philosophy sai ya zo da ƙur'ani ya sama shakka kan ƙur'ani. to babu ɗalibin da zai iya zuwa ya karfin hali kai karfin hali to kawo kanka zai mace daga ana gama kawai sai ka zo jarraba ga kariyo ba guda nawa ya kada kai ina ba ta haka taimakon da Allah ya mana kenan masu karatun falsafa din kaɗan ne kaga shi wannan ya riga ya zama zindiki shi kashi ya sani shi baya ma da awon shi musulmi ne shi an gane a sai dai psychology ok kuma da ah to gaskiya kos ne mai hadari filosofi yana da hadari ga musulunci eh E yanayin bai karanta da shi kan shi wani lokaci na? eh taimakon da Allah ya mana in malamin na karatu ana ganin shi rago ne kawai sai ya gama wahalar shi gaba ɗaya ya tashi ba wanda ya dada abin da ya fara eh amma kuma yana da awon yana da hankali to haka suke maganganu ko ba sa jin kunya su yi tallan da awansu na kafirci a gari da tambayin da aka rubuta shi kun gaba da mai ilimin addini kenan in ka gaba da filosofa mai ilimin addini to kila wanda kuma bai riga ya yi zirgi zai ce to abin da na karanta a nan bakariya ne kaku yarda da shi kama wannan wanda nake faɗa wanda ya karanta a jami'o'i da yawa a Najeriya kuma yana nan bai mutu ba yana nan yana karantar da zirgikanci da sunan falsafa kaga tuttun nan za ku gane cewa philosophy ya yi karo da addini amma an haɗa su ana so kuma wai zai yi alaƙa da juna misali Na'am, mai tambayan ya ce, Salam Malam, na ji wani hadisi da ke cewa manzan Allah ya ga Allah cikin haske. Menene ingancin hadisin? Ina son karin bayani. To dai abinda na sani dai an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam. Shin ka ga ubangijinka? Sai annabi yake sallallahu alaihi wasallam nurun anna ara. Haske ne ya za a gan shi. yace ya za ga Allah shine kuma Aisha take cewa duk wanda ya yi da'awar cewa manzan Allah ya ga Allah a nan duniya faqad a'azama ala Allah firya hmm. to hakika a'azamu ala Allah firya ya girma makariya ga Allah an gani ƙarya yi ma Allah sai ta kawo ayar nan la tu ta tudrikul absar wa huwa yudrikul absar ita Aisha a fahimtar ta ba ma fahimtar da ba da yawa daga cikin salaf sun ce annabi bai ga Allah ba ko manzo Allah ya gaya mana cikin hadisin muslim wa'alamu annakum lan tarau rabbakum hatta mutu. ku sani ba za ku taba ganin ubangiji ba sai kun mutu saka abin da ya fi inganci shine manzan Allah bai ga Allah da idonsa ba amma ya ga Allah da zuciyarsa amma ba da kwayan ido ba Allah Allahu a'lam to insha Allah za a zagaya don neman taimako kamar yadda aka saba neman taimako ne na tafsiri kamar yadda aka saba duk shekara saboda ka yan uwa a taimaka fi sabilillah ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa aka aqdamakum